We be free. Power to the people. We have been telling them from the party secretariat, advising them on what to do if PDP is to win all election in Adamawa State. Wasu kusoshin jam'iyyar PDP kenan a jihar Adama ke fa nuna su game da zaben fidda gwani ɗan takarar kujerar gwamnan jihar wanda tsohon shugaban hukumar EFCC Malam Nuhu Ribadu shi lashe zaben zaben da kuma ya bar baya da kura. A wajen taron manema labarai da suka kira a yola kusoshin jam'iyyar wanda ma ya kunshi shugaban jam'iyyar wanda uwar jam'iyyar PDP na ƙasa ta dakatar Chief Joel Hamani Mamman Jordan Madaki da kuma sakataren jam'iyyar wanda shi ma aka dakatar barista Eti Shehu da ma wasu 'yan takarar kujerar gwamna na jam'iyyar da kuma na majalisar dattawa da na wakilai da ke korafi sun ma saba layin kauracewa babban taron jam'iyyar PDP ne na kasa da za a gudanar a yau Laraba. We resolve to abstain from the National Convention of the party which is scheduled for tomorrow. We are not going. to ko ma mai yan takarar gwamnan ke cewa ne game da zaben fidda gunin da aka yi a Abuja da farko dai ga Dr. Amar Modibo da kuma injina marcus Gundiri wannan maganar su ne yan ta'adda ne wa'anda ba su kula ba su bin dokokin kasa ba su bin dokokin jami'a mu ga muna muna jira mu no abiding ne kuma muna respecting constitution na jami'a da tsarin jami'a wanda suka je suka yi wani abu daban a can su suka sani za su bayyana ma mutane adamawa mu jira su su zo kamfen su ce mana waye zaɓe su wa za su yi wa kamfen mutane abuja su zaɓe su su sarauta a abuja su kuma nemi kuri'a a abuja ba dai a adamawa ba ana so a nuna mana cewa adamawa mu ba kuri ne kuma za mu nuna mutane mu kome ne ku shirya akwai yaki a gaba kuma yakin nan sai mun kai ta to the end maga cewa sun mun nasara na to sai dai kuma duk da cewa bai halarci taron ba shi ma gwamnan jihar adama mr balajan gilari wanda wasu 'yan takara ke cewa sun janye masa ya fituro da daraktan kamfen ɗinsa ne tsohon dan majalisar dattawa sanatu abubakar gire ku yi mamakin cewa ba ku ga gwamna bala gilari a nan ba yana nan tare da mu wannan karin adama gaba daya ta gudu a za ta na ya sake ba za mu yaƙi waɗannan a can ma jihar taraba ba ta fa sauya zani ba inda mukaddashin gwamnan jihar sani abubakar ladi shi koyi garzaya abuja don neman a sauya sunayen delegate wato wakilan zaben wanda aka akasarin su make tare da tsohon mukaddashin gwamnan jihar taraba alhaji garba umar utc to ko shin ma mai yan bangaren utc ke cewa game da wannan dambarwa na amar yusuf gamaliya shi ne daraktan kamfen na tsohon mukaddashin gwamnan jihar mun shirya za mu shiga zaben takarar gwamna a karkashin jam'iyyar pdp kuma jam'iyyar pdp a headquarter ta kasa ta nada kwamiti da za ta zo ta yi ta kula da wannan zaɓe da za a yi a taraba state mu dai muna zaman jira magana a tilasta talakan jihar taraba ya yi abin da ba haka ba wannan ba zai yiwu ba mu abin da muka sani a demokaradiyya akwai delegates yanzu wayanda su ne za su zaɓi dan takarar gwamna a jam'iyyar pdp wayanda kuma su sun ki su zo su yi campaign su je su shiga lunguna na jihar Taraba su nemi alfarma daga wurin talakawan Taraba masu kuri'a suna ganin suna da ubannin gida a Abuja to muna so mu faɗa musu akan cewa ubannin gidansu ba za su iya musu komai ba. Ibrahim Abdul Azizu sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.